الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka albarkar cikin albarka da ranar juma'a yammacin juma'a a watan ramadan ya Allah muna roƙonka dukkan wata albarka da duk wani alkhairi da kake saukarwa a wannan yini da wannan dare da muke fuskanta Allah ka bamu babban rabo Allah ya tsara hada mu a wannan cibiya mai albarka cikin yassarewarsa da kaddarawarsa a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take yola jihar Adamawa a wannan yini na ko yammaci na Juma'a biyu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan maris shekara ta 2023 muna ƙara godiya ga Allah subhanahu Hara da ya yi yaddare mana wannan zama da halartar wannan majalisi mai albarka muna roƙonsa alkhairan duniya da lahira muna roƙon sa ya da mu ya da ayyukan mu ya raya mu rayuwa mai albarka in ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau bari mu waiwayi tambaya ɗaya ko biyu a takaice kuma a guje wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam menene mai hukuncin masu cewa Allah ya ji kan mutum ba dan ya mutu ba hukuncin shine baka iya hausa ba <laughs> Eh, Allah a ce Allah ya ji kan wane bajin ya mutu ba eh, magana ce ta malam bahaushe da yake yi wacce asali ko so da yawa ana ambatanta ne lokacin da ake ambatan wata magana ko wani aiki da wani ya taba ambata sai yanzu abin ya zama gaskiya misali ai wane ya taba cewa kaza Allah ya ji kan wane bajin ya mutu ba ai kaza ko kuma ba haka ba kawai fira ce ake yi aka ambace shi aka ambaci wani alkhairi galibi dai yana da positive connotation ne ana ambatan shi ne akan alkhairi Allah ya ji dan wani ba dan ya mutu ba na ɗaya A na biyu cewa ba dan ya mutu ba baya nufin in ya mutu kar Allah ya ji kanshi a'a Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba eh saboda an riga an saba an aka ce Allah ya ji ƙanwane, ne to ana ɗauka ya bar duniya to kai sai kake cewa Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba saboda wancan kararrawar da take kaɗawa a ƙwaƙwalwan malam bahaushe ne cewa an ce Allah ya ji kanwa ne ya rasu to sai wani malam bahaushe ne ce to Allah ya ji kanwa ne ba dan ya mutu ba ma'ana rahimahullahu hayyan wa mayyitan ko da yana da rai Allah ya jikan shi ko ya mutu dai Allah ya jikan shi amma wannan da nake magana akan shi bai mutu ba amma dai Allah ya jikan shi wannan shine a takeice to kai ma Allah ya jikan ka ba din mutu ba <laughs> wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi ya gafarta ma iyayenka da na alaran masu kai ma ka shiga amin kai godiya <laughs> da dukkan musulmai da Allah ya mana rahama ya karɓi ibadojin mu amin malam dan Allah ka karanta wannan takardar akan kujeran tafsiri don na sami amin din bayin Allah to ku jama'a yana neman amin din ku malam dan Allah a taya ni da to ba tambaya bace kenan a taya ni da addu'a Allah ya buɗe mun ƙofofin arzikinsa to ai gudun ma muna so <laughs> ni ya kamata in fara addu'a nan ku ce amin Allah ya buɗo mana ƙofofin arzikinsa da rahamarsa ya azurta ni da aiki a babban waje <laughs> to <laughs> ya kuma azurta mu da rahamarsa ya sauƙaƙa mana hanyar har hanyar yin aure ko ya azurta mu da zuri'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su wassalamu alaikum to ai din mu ma muna buƙatar waɗannan abubuwan da ka ambata amma abu na farko shine Allah sa karka manta da mu din idan ka samu babban wajen <laughs> kuma yana baka shawara kafin yin addu'ar ko da karamin waje ya zo ka karɓa ka gode ma Allah babu mamaki karamin wajen shine tsanin da zaka taka ka kai babban waje da yawa daga cikin mutane sukan tsaya tsawon lokaci suna jiran wata dama ta aiki sai a languajin yanzu a harshen yanzu a ce sai karamin waje ya samu sai mutum ya ga tai wannan ai ba wani amfani nawa ne salarin mai zan amfana da shi sai ya ki karba bai sani ba akwai abubuwa kamar haka babu mamaki wannan karamin wajen an aiko masa da shi ne domin a jarraba shi a gani zai godiya ga Allah da in shakartum la'azi da nakum sai a yi masa ƙari akwai mutanen da na sani da yawa a rayuwar nan sun karɓi ƙananan aiki a lokacin ba a tunanin irinsu za su karɓi wannan aikin amma ba a fi shekara shekara biyu sai da karamin aiki ya zama musu tsani zuwa babban aiki na biyu babu mamaki ba wai ta fannin godiya ga Allah bane ma abin zai fito a'a a karamin aikin ne sai ka ka ci karo da wani tsani na alkhairi ila a karamin ofis din da kake sai wani bawan Allah mutumin alkhairi wata bukata ta kawo shi sai kai masa kirki shi kuma babban mutum ne sai Allah ya ƙaddara alkhairin ka ta sanadiyar shi sai ka ganka a babban ofis amma inda ba din ka zo karamin ba ba za ka haɗu da wannan mutumin ba mun fahimta Allah subhanahu wataala yana da hanyoyi da yawa wajen isar ma bawa da alkhairi a cikin rayuwarsa kuma sama da haka ma shine dole we must keep, moving irin kana bukatan ka ci gaba da rayuwar tafiya a rayuwarka in ka tsaya stagnant ka aiki yanzu kamar ruwa ne wanda yake baya gudu misali kaga ne annabi sallallahu ya hana amfani da shi to kai ba ka da salari ko bashi ka je ci yanzu an san kana da salari ko da dubu hamsin ne za a baka bashi saboda an san kana tsumayar wani abu a ƙarshen wata amma ba inda zaka samu ba hanyar da zaka abin nan to bashin sai ga yana wahala to amma idan ka karɓi aikin da kake da ka samu yanzu to ka ci gaba a rayuwarka kana ci gaba da tafiya ne kuma babu mamaki abu na hudu gobe ko jibi a cikin cv ka da bayanin inda ka aiki ai ka lissafa da wannan karamin to kila a babban da ka je ka samu daga baya wata rana za a zo a yi la'akari da waye ya taɓa yin aiki a waje kaza kuma ƙarami ne waye ke da experience waje kaza kuma ƙaramin waje ne amma yanzu sai a fifita ka akan wasu saboda experience ɗinka na jiya da shekaran jiya a kan ƙaramin aiki hikimomi da yawa a rayuwa saboda haka kar ka raina alkhairi da arzikin da Allah ya jijiro da shi a gabanka ka yi godiya ga Allah ka yi sujada ta gode ma Allah a akan wannan falalar komin ƙanƙantanta ka kamba mata a zuciyarka ka yadda da cewa Allah masoyinka mai tausayinka shine ya koro maka wannan falalar kuma ka gode in kai haka za ka ga abun mamaki a rayuwarka to da addu'a ka nema ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo maka alkhairan duniya da lahira abu ku ce amin ba ya ce ku ce amin ko kuna da ruwa ne ku ce amin kuma sai Allah da amin din ku ce Allah ya kawo muku bawan Allah Allah ya budo maka kofofin arziki Allah ya baka arzikin da ya baka tunani fiye da yanda Allah ya baka arziki fiye da yanda kake tunani ya kare ka daga sharri fiye da yanda kake tsoro Allah ya buda maka daga falalarsa ya yassare maka al'amuranka ya kawo maka babban aiki da na gaba da babban majika amma idan ka samu babban ka kawo mana 5% Allah ya samu dace ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu abin nan ah, idan ba manta ba a majalisin da ya gabata ah, ba mu gushe ba muna tattauna a kan ah, makarantar Ramadan da karatun da ake a cikin waɗannan kwanaki 29 ko kwanaki 30 masu albarka masu alkhairi daga cikin abin da ramadan yake koyar da mu shine koya mana albazlu miƙawa miƙa wannan ba ta taƙaita da miƙawa ta hannu ba duk da asali idan aka ce miƙawa alkhairi na hannu sadaka ke hannu amma kyakkyawan lafazi miƙawa ne kyakkyawan murmushi miƙawa ne miƙa sa hannu a jihu ka ciro ka miƙa miƙawa ce kyautata ma iyalanka da ba su annashuwa da jin daɗi a cikin wannan wata mai albarka miƙawa ce ta musamman ko ba haka ba saboda haka a takaice dai abin da ake so kai ɗin ka zama inji wanda yake producing ko yake fitar da alkhairai ko ta ko ina hannunka ya fitar da alkhairi ka ya fitar da alkhairi fuskanka ta fitar da alkhairi bakinka ya fitar da alkhairi mu'amalarka da mutane a rika jin alkhairi kamar turaren turaren wuta da aka kunna wanda kanshi kawai ake albazlu kenan a ah, gwargwadon yadda take faranta ma mutane rai gwargwadon yadda Allah zai kawo maka farin ciki shi yasa malamai masana sirrin zuciya suke cewa idan kana so kai farin ciki to ka rika sa mutane farin ciki wanda ya fi faranta ma mutane rai in return ya fi samun farin ciki a rayuwarsa dalilan na da yawa amma ba mu da lokacin da za mu ambata ko ba komai ita sa'ada natsuwar zuciya walwala da annashuwa ba kai kake ba kanka ba Allah ne yake kawo abinda ke tabbatar da ba kai kake ba kanka ba akwai wani wanda bai da matsala a rayuwa komai yana da shi amma sai ya rasa jin daɗi a rayuwarsa me ya dalili saboda bai bi tafarkin da Allah zai bashi annashuwar da murmushin zucin ba to amma idan ka faranta ma bayan Allah rai to sai a yi maka aljazafu min jinsil amal wani ya faranta ma wani rai to shi ma sai Allah ya faranta ba in ka fahimci wannan za ka gane ashe ba karamar rowa ba ce ka ki faranta ma mutane rai mun fahimta abu na biyu a cikin rayuwarka akwai abubuwan da kake nema waɗanda in ka same su da taimakon Allah za su faranta maka rai to shi eh, ita kuma shi eh, alkhairi ko ita sadakar da za ka bayar ko kyautatawa da za ka yi ma mutane sai ta zama maka makatar da za ka tsinko wani alkhairi ƙari a kan wanda kake da shi saboda ne saboda ka kyautata ma mutane to yadda ka kyautata sai Allah subhanahu wata'ala shi ma ya tabo maka ko ya tsinko ko ya saukan maka da alkhairai da inda kake tunani da inda ba ka tunani abu na uku wannan wata wata ne na alkhairi wata ne na jin kai wata ne na share mabayin Allah hawaye to gwargwadon yadda ka taimaki mutane ka share musu hawaye ka kai musu farin ciki a kwanan abincinsu a gidajensu gwargwadon yadda rahamar Allah za ta lullufe ka gaba zai buku da arewa ko ba komai wanda yake cin abincin da ka ba shi yanzu ibada yake yi ibadar da Allah ya aiko manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da ita yace ku yi azumi sai yayi ma Allah biyayya yayi azumi lokacin buɗe baki sai bai da abin da zai ci sai kwanan ya cika da abin da ka kawo masa ni kake tunani babban alkhairi babban ni'ima ce shi yasa ka yi ƙoƙari ka ga adadi masu yawa suna ci daga arzikinka suna ci suna buɗe baki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi kuma wannan bai taƙaita jama'a a cikin watan azumi ba sai dai a cikin watan azumi ya kono akad ya fi ƙarfi amma al'amarin miƙawa da kyautata ma mutane alkhairi ne mai girma da yawa daga cikin matsalolinmu babu mamaki na cututtukan da suke damun mu tsakaninka da ka warge daga wata cutar da ta dame ka baka sani ba ina sadaka ce ila wani a gidanka bai da lafiya mata ko ya ko mahaifi ko ila tsakaninku da ku samu waraka ku yi sadaka yasa hadisin dawo marzakun da sadaqat hadisi ne ingantacce muhassan hasanahu shaykh muhammad nasir ibn albani ya inganta wannan hadisi sannan ayoyin ƙur'ani da yawa suna tabbatar da wannan ma'anar bilistin ba ma'ana extraction da abinda ayoyin suka kunsa suna nuni zuwa ga cewa eh ciyarwa da sadaka suna zama waraka suna zama sanadiyan warakan cututtuka daga cikin irin waɗannan ayoyin faɗin Allah subhanahu wata'ala man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا ولنجزنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن آه، فإن الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإنما ده فإن الله سبحانه وتعالى آه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم duka waɗannan ayoyin da makamantansu suna tabbatar da wannan fahimta da wannan istinbat na cewa sadaka da kyautata ma mutane tana zama sanadiyar yayewar damuwa ga su sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su alkhairi da shuka alkhairi da isar da alkhairi ga mutane suna zama shamaki tsakanin mutum mai aikata aikin alkhairi daga zanewa daga mummunar ƙarshe daga tagumi a rayuwa duk wanda yake yawan sadaka tagumin shi sai ya ragu a rayuwarsa insha Allah ma'ana tagumi shiga halin ni ɗansu ko ni ɗansu zan ce misali ko kai ɗansu halin ƙaƙanika yi misali saboda ma'arufi saboda kirki saboda ihsani akwai wani bawan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi irshi da wata cuta cutar sai da ta zama sanadiyar kullum sai an mata allura amma duk da haka ta yarinyar ba ta warke ba ya ga likitoci daban-daban sai wata rana wani sai haɗu da wani bawan Allah sai yake faɗa masa cewa ya ta gashi gashi na je wajen likita kaza na je wajen kaza sai ya ce bawan Allah shin kun yi sadaka kun faranta ma bayan Allah rai da wannan niyyar cewa Allah ya warkar da jarta sai ya shiru sai ce ina sadaka amma dai ba wannan bai faɗo min a rai to ku yi mana yake ba da labari shi mai mara lafiyar yake cewa wallahi tsakanin sadakar da muka yi zuwa warkewar yarinyar duka kwanaki ne takaitattu yarinyar ta warke sai gashi an daina mata allura ta miƙe ta ci gaba da rayuwar ta sana'i'ul ma'ruf a su. wa anfiqu khairan li anfusikum haka ko wani bawan Allah shi ma Allah ya jarrabe shi da ciwon farfadiya ina tunawa ciwon farfadiya iyayen shi masu rufin asiri ne Allah ya karfa mana asiri har ta kai ga ko a kan hanya zai iya faɗi amma an zo an duba shi an duba kwakwalwarsa an duba komai ba ɗaya da wata matsala Allah wani ido ne ya kama shi Allah wata matsala ne amma dai ba a gano shi ma haka bawan Allah ya haɗu da wani bawa na Allah masanin alaka da Allah subhanahu wata'ala ya ce ku koma ga Allah ku rintsunar da zukatanku a gaban Allah tare da ciyar da dukiyarku ga bayin Allah mabukata da niyyar Allah ya ba mara lafiyan ku sauki sai bawan Allah nan ya je ya cire wani ɗan ɓangare ɗan ɓantale na dukiyarsa ya ba da sadaka bayan kwana biyu suka kara haduwa da wannan bawan Allah ya ce ya labarin mara lafiyanka kun yi sadaka ya ce in eh, yi sai ya ce in ba za ka damu ba ka ɗan faɗa mun gwargwadon mai kuka ciyar sai ya faɗa ya ce a'a ai dukiyar da na sanka da ita wannan abin ya yi kaɗan ma'ana kana neman abu daga wajen Allah kai ma ka bada da ƙarfi ka bada da yawa domin a yayi maka damuwarka sai ya ƙara a kan adadi in ba manta ba riyal ne na saudiya ya cire riyal dubu bakwai ya kimanin miliyan kusan biyu ba kaɗan misali ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ta haka sai ya ciyar yake cewa akwai wasu bayan Allah da aka aika musu da wannan sadakar ba ta kai gare su ba Allah ya ba wannan bawan Allah lafiya. Dama Allah ne mai Allah ne mai zara cutar shi ne mai warkarwa. Saboda haka a shahid karkai ma kanka ruwa kai ka karfe ma iyalanka. Duk inda dama ta samu da zaka isar da alkhairi ga bayan Allah ka isar komun kankantarka. ko tafiya kake ka zo dan gidan mai za ka sha mai ka gama mabukaci karka ce ta waɗannan sun cika bara kaza in dai mabukaci ne da alamar haka da masana bashi babu mamaki in ka mika mai naira ɗari biyu ɗari biyar ɗin nan ya ce Allah ya tsare Allah ya tsare nan da zai ce ita ce sanadiyyar samun kariyarka a tafiyarka karka yi ma bayan Allah ruwa, kuma a ƙarshen al'amari ya zama kai ne za ka za ka rasa alkhairi daga cikin abubuwan da ramadan yake koya mana yana koya mana asabar amma wani irin asabar haƙuri wanda aka garwaya shi da aka gauraya shi da da juriya ramadan ba azumi ne na katalancewa da koya ga mataliya da kalallaba ba a kawai din baka ci ba baka sha ba kowa ya zama duk a ta zubewa a masallaci ana bacci da rana a'a ai a watan ramadana ma aka yi yakin badar zama. ka zama namiji duk baka ci ba kawai shikenan komai a sai bayan ramadan wallahi ba zan iya ba ramadan a'a ana so ka ƙara ƙaimi da karsashi ne wajen aikin alkhairi kuma kai ka san lafiyar da kake samu idan ramadana ya shigo ta sha bamban da da ashe yanzu ka ƙara lafiya ke to in aka samu lafiya sai a bazama wajen ƙara shinka alkhairi saboda haka ramadan yana koya mana hakuri. Hakuri wajen aikata aikin alkhairi ga juriya haƙuri akan kuskuren mai kuskure da kuma ɗaga mata kafa ba din komai ba din ya ci albarkacin watan ramadan to daga nan kai kuma sai ka gina siffar haƙuri a mu'amalarka da mutane ramadan yana koya mana babban karatu ikhlasi neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai a cikin al'amura ikhlasin nan jama'a shine final code kashin baya na duk wata ibada Shi ne ruhi numfashi na ibada duk lokacin da Allah ya azurta bawa da kyakkyawar niyya a aikinsa faqad utiya khairan katira babu shakka Allah ya bashi alkhairi duk wanda kuma ya rasa ikhlasi da neman yardar Allah a cikin al'amuransa ko shi ne ake masa ta'aziyya don ya yi babbar rashi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا ليعبدوا الله Ibada, kowace ibada. ta halarci wannan majalisin ka halarta dan Allah ka buɗe Qur'ani zaka karanta karanta dan Allah ka ce an ungo ka miƙa miƙa dan Allah ka yi ziyara yi ziyara dan Allah ka tashi da daddare ka yi sallah ka yi sallah dan Allah idan ka gina alaƙarka da Allah a cikin ibadojinka da wannan siffar to kullum martabarka da ƙimarka da darajarka za ta yi ta ƙaruwa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko ba komai dan adam bai kai ka tarayar da ibadarka saboda shi ba wallahi dan adam irinka kawai sai kai ibada din ya yaba maka to me in ya yaban daga nan sai menene za ka samu zai ta mala'iku su rubuta maka wani abu na lada saboda an zai ka a'a kai ne bakanin kankanka. abinda kai shi za ka za kai za ka yi kanikancin ingantacce na ayyukanka shi ya sa kamar yadda ibadar azumi ibada ce da ba ganinta ake yi ba ba kamar sallah ba ba kamar sadaka ba ibada ce da ba a ganinta to wannan a fakaice yana nuna mana ka je kai ta aiki da ba mai gani sai mai ganin azumin ka Allah kenan subhanahu ta'ala yasa daga cikin tarbiyyar magabata ita ce ɗora mutane a kan wata kyakkyawar fahimta. Fahimtar ita ce duk lokacin da za ta iya ɓoye aikin alherinka, to ka ɓoye shi. Sai in akwai wata maslaha da kuma amintuwa daga barazanar riya, to daga nan babu laifi idan ka bayyana. Ka ɓoye ayyukanka. A cikin bayan Allah jama'a akwai mutanen da wallahi sun yi shekara arba'in a rayuwarsu suna wani aikin alkhairi har yanzu ba wanda ya san su suke har yanzu ba wanda ya san su suke yi wasu daga cikin bayan Allah har waɗanda suke da alaƙa da su sun fi shekara arba'in suna yin wani aikin alkhairi amma ba wanda ya san wannan shi ne aiki mai daraja wanda aka ɓoye aka filin ɗinsa sai a gobe kiyama a buɗe maka fayil ɗin ka gan shi Hussein al-Hussein bin Ali zan al-Abidin bayan ya rasu ba sai da ya rasu sannan aka gano a abin nan Ali bin al-Hussein bin Ali zan al-Abidin sai bayan ya rasu a Madina aka ga ashe akwai gidaje fiye da arba'in da abincinsa da yake ciyar da su suke rayuwa amma san da yake da rai karji adadin gidaje arba'in fiye da haka ba wanda su ɗan gidajen ba wanda ya san aliyu bin al-hussein yake aikowa da su shi kuma aliyu bin al-hussein bai taɓa faɗa ba sai da ya rasu bayan ya rasuwarsa sai aka ga wannan alkhairan da ake rarrabawa biyu ya ɓace ah, yau kwana ɗaya babu kai an kawo gidanka nima ba a ba can ma ba a ba kwana uku kwana hudu sannan sai aka gane ashe Ali bin Hussein da yake raba ina mai rabawa yana dauka yana sa a social media راحت مشرقة ورحت مغربا شتان musharrika مشرق ومغرب wannan yayi gabas wannan yayi yamma mun fahimta ikhlasi jama'a shi ke sa kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa jarad adatullah allati la tatabaddal wa sunnatuhu inji ibn al-qayyim wa sunnatuhu allati la tatahawwal yake cewa rawa yace mun gani mun shaida har mutane gama gari sun san wannan Allah subhanahu wata'ala yana azurta mai yin abu dan neman yardarsa shi kadai da wani kwarjini na musamman da wata ƙauna a zukatan bayan Allah ƙauna ta musamman mai yin abu don shi tun a duniya sai ka gama gana shi tana da tasiri haduwa da shi akwai alkhairi saboda ne saboda tsarkin zuciyar da aka samu asali kalmar ikhlasi ma tana da alaƙa da ta ce duk wani datti da zai kawo barazana ga madara ne yasa Allah ce ce labanan khalifan sa'iqan da shari ko khalifan kaga shine al-ikhlas ta ce idan aka taso aka taso madara ai akwai ɗan datti datti da ake samu to ɗan wannan dattin da za a cicire shi shine al-ikhlas duk wani datti da kumfan da ba a bukata a cire to an samu ikhlasi saboda haka sai ya zama sai faran madara kyakkyawa mai ta farin ciki idan an kalle ta to kai ma aikin ka kubutar da shi daga duk wani danci daga duk wata dauɗar da za ta kawo barazana wajen a karɓi ibadar za ka iya yin sallah wani yana bayanka yana ganinka kai kayi don neman yardar Allah ikhlasin sallar ikhlasin da aka samu a cikin sallar ka sai sai mai tasiri sai ka canza masa rayuwa sai sallar shi ta canza tun daga ganin sallar ka da yi amma kai baka sani ba yanzu in ya je kyautata sallar ka kana da lada ko baka da lada ta sanadiyar kai kuma kyautata sallar da kai amma ko baka san shi ba sai gobe kiyama za ka gani a ce wata rana ai ka zo agga islamic center ka kyautata sallar ka tsayar da komai yadda ya kamata ka yi don Allah wani ya gani sai ya tasirantu da sallar ka ya gyara sallah sau da aka ga ka ina tuna ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi abdulgani al-maqdisi yana daga cikin malaman hadisi da aka ɗaure a rayuwarsu an sanya shi a wani kurkuku a ƙasar Filistin cikin dare wata rana sai ya tashi ran da aka kai shi ko gari sai ya tashi yana sallah a cikin duhu a cikin kurkuku waɗanda suke tare da shi a kurkukun suka lura cewa kan wannan sallar da wannan ibadar da wannan bawan Allah ya koma gefe yana yi tare da shi akwai siyarci akwai yin abu da gaske sannan sun ji yadda kirjinsa yake sauti na kuka da ganawa da ma'anci garin Allah na wayewa ba ce masa komai ba sai suka da aka zo aka kwamfasa kofar kurkuku inda suke sai ɗaya jagoransu sai yi ce yana so a fitar da su suna so su ga mai kula da gidan yayi aka ba ta dama suka fito suna fitowa suka ce sun zo ne su musulunta ba Amma musulmai ai ne sai aka ce mutum me yasa sai suka ce saboda shigowar wani jiya da ya shigo kurkuku mun ga abun mamaki tare da shi sai aka ce ya sai ku zuwa musulunci ne suka ce a'a sallar sa ne da muka gani da natsuwarsa da ibadarsa mun fahimci duk wanda yake wannan ibadar da wannan sifar alama ce da suke nuna cewa da gaske yake yi kuma addinin shi gaskiya ne saboda haka muna so da shi kaga wala kalima ko kalma ɗaya bai ma bai ambata ko da awa ɗaya bai ba amma da awa da aiki amma wani irin aiki aikin da akwai ikhlasi akwai neman yardar Allah shi kadai a ciki shi yasa duk lokacin da zuciya ta siffanta da waɗannan siffofi na yin abu don Allah sai ga aikin yayin aikin da gafai suke yi ayyukan sun samu albarka sun samu tasiri a cikin rayuwar mutane a takaice ka yi abu don Allah ka ciyar don Allah ka yi zumunci don Allah ka shuka duk wani alkhairi don Allah kar ka yadda ka tambaɗar da aikin alkhairin ka don neman yabon mai yabo ka zo ka zo a rayuwarka littafin rayuwarka fejin da aka rubuta yaban mutane ka yage fejin ka wurgar littafin rayuwarka ya zama babu ma fejin yaban mutane ba kama sani ba in sun yaba su in ba su yi ba dama ba don su take ina fata mun gane wannan jama'a babban sako ne da ya kamata ya samu wajen zama a cikin zukatan mu sawa'un da Ramadan ko ba Ramadan ba ko magabata a kan wannan rayuwar suka rayu wallahi a kan haka suka rayu duk abin da zai kawo musu barazana wajen ikhlasinsu sai sun kauce masa akwai wata rana fa da alfubai bin iyab da sufyan sauri suka zauna su biyu sai suka tattauna a kan lahira suka yi ma junansu wa'azi dukkansu sai da suka yi kuka sai sufiyanu sauri sai ya ce kai alhamdulillah wannan ranar ta yi albarka sai fudal ya ce me dalili ya ce saboda mun yi wa junanmu maganganun da suka tautata zukatanmu har muka yi kuka fudal nan da nan sai ya ce ana ganin nisan da nake maganan nan ban yi magana in tsawata zance ba din kai ma kafi kai ma baka yi haka ba kana jin maganganunmu da muka faɗa ma juna sun kubuta daga neman yaban ɗan uwanmu dukkan su sun yi kuka dukkan su sun yi kuka amma duk da haka shi bai amintu ba yana ganin ila ko wani 1% ko wani yanki na cewa ai ina so in tsawata zance in kyautata shi domin ka ce na iya kaza ko na iya kaza kai kuma Allah dai ya sa ta tasirin ibn umar wa hannu wata rana ya ga wani an yi sallah haka sai ya tashi yana sallah ibn umar ya ce ma haza kamar irin ya ce a ah, kamar sallah take sai ce E saboda sai da jaraban samu na yi sallah Ibn umar ya ce wa ya tambaye ka kuma je da daddare ma'ana sallar dare da ban yi bayan shi ne ce wahai tambaye ka baka ji sallar da daddare ake ba ma'ana cikin duhu ana koye ta ne ta ta jafa junubuhum anil mazafi sai da Allah ne yasa zaka ce mun kuma waje ba kai sallah shi yasa ake kiran aikin da yake tsakanin bawa da mahalicci ake kiransa al-khabi'a al-khabi'a asali a larabci ƙwayan shuka da aka birne a ƙasa Allah ya sujudu lillahi lari yukhrijul khaba'a kenan ƙwayar da aka birne ta sai yaushe za ta tsoro sai a kiyama to kai yanzu da ka tashi shuka sai ka shuka a filin kwallo kowa yana gani za ta yi tsiro to in kana so shukar aikin kai ka yi tsiro ka ci gajiyarta gobe kiyama to ka birne ta ka mata ban ruwa har ku haɗa a filin kiyama Allah ya azurta mu da neman yardarta shi kadai Allah ya dada mu yadda da ayyukan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a kula da shi a cikin al'amarin Ramadan shine taqlilul kalami ta ila zalika kabila. ka takaita maganganun ka in dai zaka iya kar ka zama Bi yawan farfesancin maganar ka to in ramadana ya zo ya kasance maganganun sun dan rauni sai in akan aikin alkhairi saboda ne lokacin da kake maganganu inda ka musanya wannan bigiran na maganganun da tasbihi da zikiri ai da ya maka alkhairi shi kuma wannan ramadan din zarfu zaman ne lokaci ne da idan ya wuce ba zai dawo ba to kaga bako ne wanda ya zo maka na 'yan kwanaki da ya kamata ka kimanta shi ka mutunta shi ka ba shi matsayi na musamman kafin ya tafi ya bakka akwai wata kasida a kan ramadana da nake cewa a kan ramadana fi karami wa haƙƙun fi an yi karam. لنا حقا بساحته نسيم الخير كي نرحم فماذا بعد مقدمه سوى عمل لمن يلهم أتى رمضان في كرم وحق الضيف أن يكرم لنا حقا بساحته نسيم الخير كي نرحم فماذا بعد مقدمه سوى عمل لمن يلهم nake cewa a ta ramadanu fi ne. ramadana ya zo baƙo ya zo mana a cikin rigar karanci wa haƙƙun baiti an yi karam shi kuma haƙƙin baƙo shi ne a girmama shi lana haƙƙan bisa hatihi na simul kai nurham muna gani a farfajiyar Ramadana, a filin ramadana a sararin samaniyar Ramadana. muna jin iska ta alkhairi tana kadawa me yasa take kadawa kai nurham domin ai mana rahama ai mana alƙawari fama za ba'da maqdamihi me ya rage bayan zuwan ramadan siwa amalin liman yulham sai aiki amma ba ga kowa ba ga wanda Allah ya turfa magarin sanon Allah ya azurta daga cikin na'am daga cikin ladubba ko abin da ya kamata a kula da su a cikin ramadan shine al'irad anil jahiliya ka rika kawar da kai akan wautan masu wauta duk lokacin da wani ya maka ba daidai ba to lokacin da ka tanka masa kana mayar masa to yanzu kana rage ma ramadan ɗinka daraja ne min haihu la tashur musamman idan ya kasance a wajen mayar mata akwai amfani da kalmomi kalimat najiya kalmomi waɗanda ba su da kyau masu ta zuciya kudil af wa amur bil urf wa a'rif anil zahir kaga da takaita magana da kau da kai akan wautan mai wauta waɗannan jin suna fa'idan da mu takaita jayayya kenan a cikin Ramadan wasu a cikin Ramadan din nan sai su awa biyu suna jayayya kan inconclusive na siyasa kan kaza kan kaza a wata awa ɗaya awa biyu awa uku misali ba laifi ba ne in ka tattauna a kan abin da ya dame ka yana da kyau amma kar ka tafi yadda mintocin awa ɗaya awa biyu awa uku duka sannan a cikin awa ɗaya nan babu istighfari babu tasbihi babu sallah to abin da yafi ban tausayi fiye da haka jama'a shine a watan alkhairi a watan arziki a watan albarka kaga an illo da wasu abubuwan fitintinu waɗanda za su shagaltar da mutane su tafiyar da lokacin ba. wani bai samun kyakkyawan lokaci na ya kalli kwallon da yake so sai a cikin ramadan wani bai samun cikakken lokaci saboda bai bacci da wani ya kalli wasu fina-finai sai a cikin ramadan a daidai lokacin da rahama take sauka a daidai lokacin da wasu suka kafa goshinsu suka kife a gaban Allah suke kuka a daidai lokacin da yau din nan yanzu wani yana gab da ya sauka daga jiya aka fara ramadan wani ya kusa sauka kana nan kana lissafin wani abu a gefe wani ya yi rabi wani ya yi zafi goma wani ya yi zafi takwas yau kuma ramadana shi da yi ba a kwana na jinsin to kai yanzu kana ganin za ku yi daidai a gaban Allah gobe yawon ba zai yi ba saboda haka duk wata duk wani yanayi da duk wata kafar da za a fito da ita na shagaltar da mutane a sa su shagala da kalle da karka daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin watan ramadan wanda yana da alaka alaka ta kai tsaye da ramadan shine eh, muhimmantar da al'amarin qur'ani kyakkyawar alaka da qur'ani yawaita karanta shi da tasirantuwa da shi karka yadda rana ta fito ta faɗi ko da ba a ramadana ba a ce baka karanta qur'ani ba ko da shafi ɗaya to ballantana shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a ce rana ta fito ta faɗi ba karanta qur'ani wata daga cikin malaman qur'ani suka ce wannan ayar ta شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان abinda sakon da yake cikin ayar Allah yana cewa watan Ramadana wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikinsa hudan linnas Qur'ani shiriya ne ga al'umma wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan abin ba abin da ke cikin Qur'ani sai shiriya da fayyace hanya kyakkyawar da za ta kai mutane zuwa ga samun tsira duniya da lahira to sai wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar da aka ambaci Ramadan aka ambaci Qur'ani sannan aka siffanta shi da cewa hudal linna, wa bayyinatin min al-huda wal furqan suka ce za mu fa'idanta da wata fa'ida fa'idar ita ce hasken da ake samu na Qur'ani fahimtar da ake samu ta Qur'ani tasirantuwar da ake samu da Qur'ani ko shakka babu wadda ake samu a cikin watan ramadana ta sha bamban da in ba a cikin watan ramadana kuma ka jarraba ka gani ka samar ma kanka minti talatin bayan ka karanta qur'ani a ce kullum za ka ɗauki aya ɗaya ko aya biyu ka fahimce ta yau ka yi gobe ka yi zibu ka yi za ta bani labarin tasirin da zuciyanka za ta samu za ka bani labarin natsuwar ƙwaƙwalwar da za ka samu za ka bani labarin annashuwa da za ka ji zuciyarka an kewaye ta da da ita saboda mai saboda wannan zumunci na aya ɗaya biyu uku da ake samu abu na gaba shi ma yana da alaƙa da azumi shi ne rabbal basar ba yadda za a yi kai kyakkyawan azumi nagartacce gangariya kuma ya kasance idanka yana yana wulkitawa gabas da yamma da arewa kai ba idanka bai san burki ba sawa'un akan titi ne ko kuma a tv ne ko kuma a wayoyin nan ne da muke amfani da su in kana azumi bakin ka ya azumi sai akan alkhairi idan kana azumi idan ka ya azumi sai akan ganin alkhairi idan kana azumi hannunka ya azumi sai a kan abin da yake da alaƙa da alkhairi idan kana azumi kafarka ta azumi sai a kan abin da yake na alkhairi wanda za ta ci gajiyar shi idan ka koma ga ina fata mun gane a takaice waɗannan su ne wasu daga cikin ɓangarori masu muhimmanci waɗanda muke fahimtar ko muka bijiro da su a wannan zama saboda fahimtar cewa insha Allah za su taimaka wajen kyautata ibadar mu ta azumi da samar mana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba majalisi ko karatun da ya gabata na shekarar da ta wuce ba mu gushe ba muna karanta suwa nuna ƙur'ani kuma haske ne dama sosai muke karanta turar da aka rada mata suna da haske suratul mulk mun tsaya a daidai faɗin Allah subhanahu wata ta'ala wa idza balaga al ko to na amma wani hanzari ba gudu ba ba yau ko gobe za mu karanta waɗannan ayoyi akwai tsaraba ta musamman da muke tare da ita ga wannan majalisi ko wannan eh, ramadana na bana shi ne ko ita ce za mu yau da gobe kila da bibi in mun iya gamawa gobe to shi kenan karatunmu zai taƙaita ne akan inna a bayyana dalilin da ya sa za mu yi wannan karatun shine abubuwa kamar haka abu na farko Allah shi ne shaida tun daga ramadana da ya wuce zuwa yau ban samu abin da ya faranta min rai a duniya kamar ina ina da kowa Allah ba abin da ya faranta min rai a duniya kamar karatun inna a bayan alkawar tun da na bar wannan majalisar ramadana zuwa ne to sai nake ganin min babi godiya ga Allah mu tattauna a kan wannan sura abu na biyu shi ne a lokacin da nike ta ƙoƙarin fahimtar wannan surar da karanta ta sai nike fahimtar cewa madala da romo to da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan majalisun sai suka ce yana da kyau ko da minti talatin ko awa ɗaya a samu a tattauna a kan su kautsar domin alkhairi ya isa ga mutane to kuma waɗannan bayan allah masu daraja ne da kima waɗanda bai kamata a kawar da kai daga tsalabinsu ko abin da suka nema to da aka akara musalla a karanta mana suratul kautsar أعوذ بسم الله الله الرحمن الرحيم إن وصل لربك جزاك خيرا إنا أعطيناك الكوثر sha ne aka huwa al'abu أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا شيء وشيء إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بك وأن سورة سنة آية أكبكم فأما إن سنة أكبكم يسا كما شيء إتوانا تأخذ جدرتا أقول يا da malamai suke la'akari da شيء akwai gajarta ta ɓangaren adadin ayoyi akwai gajarta ta ɓangaren adadin kalmomi akwai gajarta ta ɓangaren adadin harfa gajarta ta ɓangaren adadin ayoyi ba ita kadai ba ce tana da ɗanwa amma gajarta ta ɓangaren kalmomi ba duk ƙur'ani babu ayar da tura da ta ta takaitattun kalmomi waɗanda ba su da yawa kalmomin ta guda goma ne inna daya a ka biyu alkautar uku fasalli hudu ko bika biyar wanhar shida inna bakwai shani aka takwas huwa tara al'abtar goma to duk ƙur'ani babu surar da kalmominta guda goma ne kadai sai suratul sautar. haka nan ta ɓangaren harfa harfan wannan sura guda arba'in da biyu babu sura duka da ita eh, idana da da da wal'asar harfan da suke ɗauke da shi sun fi adadin harfan suwar aljamlar saboda haka sai ka ce wannan surar ita ce mafi gajar sai ka ga eh, tana da alaƙa da maka fiye da alaƙar da madina idan ka kalli kuma kyautar da aka ce amma maza Allah ta salama sai ka kalli sai ka in kai la'akari da wannan sai ka ce kuma tana da alaƙa da madina amma dai duka gobe za mu zo mu ji insha wannan tura jama'a an karrama maza Allah ta salama a cikinta an nuna matsayinsa an nuna martabarsa an nuna cewa a duk cikin halitta babu ya ce babu ya ce saboda me an masa kyautar da ba wanda ya samu irin wannan kyautar sai shi shi ya sa kyautar ma kamar yadda kyautar ba wanda ya same ta to haka lafazin kyautar shi ma ba inda ya zo a cikin ƙur'ani sai a cikin surar da take bayanin kyautar da aka yi masa a ƙur'ani gaba ɗaya bayan da lafazin alkautar ya zo sai a cikin na na kautar surar da take magana akan kyautar to sai a nan aka ambaci wannan lafazi na kyautar da aka yi ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan wannan sura tana ƙara maka ƙara fahimtar girman girman ƙur'ani da matsayinsa da tabbatar da cewa lallai maganar Allah subhanahu wa ta'ala takaitattun lafuka amma masu cike da hikimomi da sakonni da yawa za ka ji a bisa hajjan wannan surar ka ƙara kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara girmama Qur'ani gobe ko jibi in mun zo muna karanta ayoyin suratul nur karshe sai ka ji ka samu gangara an samu alaƙa da abin da muka karanta 30